yawmuha in sabaka bil fajri ana jefar da wani ranan in alfi bayan alfijiri aka yi haihuwa saboda aka ga babu dare a ciki farkon wani daren daga dare sai wani, to bai ɗebo komai daga daren ba bayan alfijir aka haife shi to sai jefar da wannan wurin gaba ke da wannan ta yi asfaya sai da ɗauki na gaba yau yaushe yau ladi ko to kaga misalin aihuwan da aka yi yanzu to wannan ban da wannan ranar kawai abin da za a kirga litinin Hmm? kaga bakwai ta cika kenan eh kaga litinin ta zaga takwas kenan eh eh a'a litinin yanzu ai kaga litinin ne daya kaga idan lati ta zo ba ya cika bakwai ba ranar litinin ta zaga ai takwas kenan ko to haka to ai mun jefar da ita in dai aka ce bayan alfijir ne to wannan ba a kirga da ita amma da kafin alfijiri ne da daddare ne tun daga faduwa rana har zuwa da ya dab da alfijiri ya ka bullo to kaga za a kirga shi za a ce lahadi ne nam idan Walidal al-mauludu ba'da tulu'il ilfajiri, walau bi zamanin yasirin kaga ranar ta wuce jiddan fa inna dhalika al-yawm la yuhsabu min ayyamil mauludi sab'ati ba a ƙirga shi daga kwanuka bakwai din nan na dan wayulgi sai a jefa nazaran li anna al-yawma bi hasabi min tolo fajr ya wuce wuni in al-fajr ya bullo daren yare wuni ya riga ya wuce وبمعنى آخر فلو, فلو ولد المولود قبل طلوع الفجر دا أن هيفت كافين تن الفجر أو مع طلوعه خصيب ذلك اليوم من جملة أيامه السبعة ولا يحسب منها إذا ولد بعد طلوع الفجر وهو مضمون المسألة أعلاه Wadhalika huwa ma'na al-yawmul musharu ilayhi fi qawlihi kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Ai duk wani jinginan ne ne da layyasa da su ragon su da da aqiqa sa kai. Tuzbahu anhu yawm sabihi. Wa yuhlaqu wa eh mana wannan eh, shi sharhin da yake nan ya tattara wacce matsalan ta sama wanda ta wuce na cewar ana wa ulgiya yawmuha in sabaqa bil fajiri. na'am